Tun bayan mutuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Abba Kyari, kusan wata guda kenan a sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19, an yi ta samun raɗe-raɗen wanda zai maye gurbinsa ganin irin muhimmiyar rawar da ya taka a ayyukan da suka shafi shugaban ƙasa. A yau dai, fadar shugaban ƙasar ta tabbatar da naɗa tsohon ministan harkokin waje na ƙasar a zamanin mulkin soji na shugaba Muhammadu Buhari, Farfesa Ibrahim Agbola Gambari, dan asalin birnin Ilorin na jihar Kwara, wanda ya karatu mai zurfi ya kuma riƙa mukamai da dama. Barista Minista mai nasara faskari ya bayyana cancantar wannan zaɓi da shugaban ƙasar ya yi. Profesa Ibrahim Gambari mutum ne wanda yake ni na san shi da daɗewa, na san shi tun ina kamar ɗan shekara sha bakwai a haihuwa, na san shi mutum ne wanda yake da ra'ayin gurguzu kwarai da gaske, kuma mutum ne wanda yake cikakken ɗan boko ya gogu sosai a harkoki da suka shafi diplomasiyar kasashen duniya. Ya je majalisar ɗinkin duniya ɗin nan ya gogu ya kai ma matsayin a majalisar ɗinkin duniya kusan kusan babu wani wanda yake jami'in jakadanci a duniya wanda yake ya gogu kamar shi da marigayi Joe Garba wato Joseph Garba sun dago da martaba bakaken fata ta duniya sun dago kuma da darajar Najeriya kuma an san cewa eh muna da wakilai a lokacin nan. Ganin irin tasirin wannan mukami ga ayyukan da suka shafi ƙasa baki ɗaya muka tuntuɓi masani kuma mai fashin baki akan harkokin waje Dr. Abdulhakim Garba wanda ya bayyana irin kwarewa da sabon shugaban ma'aikatar fada shugaban ƙasar ke da shi a harkokin da suka shafi tarihin duniya da ƙasa Najeriya. Karatun da ya makaranta da kuma aikin da ya sai suka yi daidai so yanzu zaka ga in kai karatu a makaranta kuma ka yi amfani da shi wajen aikin ka so ka fi kwarewa ga wanda zaka zo kai ta kama wannan ka kama wancan ne so zai iya kawo kwarewar da ake bukata wajen yin wannan aikin saboda me zai iya ba shugaban kasa shawara kan tattalin arziki zai iya ba shugaban kasa shawara kan harkokin kasashen waje zai iya ba shugaban kasa harkan majalisar ɗinkin duniya da Najeriya in fact wannan covid-19 din da ake yi din nan zai iya kawo gudunmuwa kwakwara a ciki saboda duk wanda ake aiki da za a aiki da su duk mutane ne wanda ya sani. Wannan matsayi na mai faɗa a ji a fadar shugaban ƙasa na da matuƙar mahimmanci garin shi ke da halakin sanya lokaci na ayyuka da kuma wanda shugaban ƙasa zai iya gani a ko da yaushe har ma da inda shugaban ƙasar zai je. Abin jira a gani yanzu shine irin gudumawar da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Farfesa Agbola Gambari zai bayar musamman idan aka yi duba da yanayin da ƙasar ta shiga sakamakon ɓullan annobar coronavirus da ta gurgunta ayyuka ayyukan tattalin arziki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.